وأن هذا فراقي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون to waɗannan hukunce hukunce ga ta'aqidi ƙarin bayani gare su ba da hadin wasaya al allati amara Allah biha ibadahu wa nahahum an an irtikab al-badiha fa qala waɗannan abubuwan da anka haramta da abin da ga ƙarin bayani wa anna hadha sirati wato bin waɗannan abubuwa kamar yadda ka ce a bar waɗanda an ka hana ayi an ka ce to wannan shine hanya ta mustaqima wadda tsaye sosai kun gane ko hada allazi uh, uh, ausaitukum bihi aw jami'u ma fi sura ko duk abin da cikin sura nan ne isbatu tauhid na tabbatar da tauhidi da annabci da bayanin shari'a wannan shi a hanya ta mustaqima hanya tsaye sosai fattabi'uhu ku bi shi musulmi wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi na daban a turuq al hanyoyi wannan sun ka saba ma abin da an ka faɗa fa tafarraqa bikum in kun bi wasu hanyoyi da su rarraba da ku kowa ya samu ta hanya ko da shehin fatafa da kadu an sabi daga hanyar ubangiji ta kwarai ai dini hil qawmi zai raba za ku an kun wasu abubuwa kun bi san zuciya zai raba ku daga hanyar Allah ta kwarai wato addinin su na kwarai wa huwa islam rawad dar qulani dar qulani ya rawaito an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman hadan wata rana annabi yayi zane tsaye sosai kama hanya ثم قال سنة هذا سبيل الله وانا شيء حين الله وانا يديه صحيح زي تفي انت زاشي كما حين موتى الله زاريا نعم sun masu da hududan sannan yi wasu hanyoyi an yami ne da ba wa hududan kuma wasu hagu wa hududan an shi malishi sun makala hadihi subulun ala kulli sabilin min hashidan waɗannan hanyoyin sun karkace hanyoyi ne wata kowace hanya akwai sai dan tsaye akai yana kiran mutane ta ku zo nan ku zo nan yad'una suna kiran mutane biyo nan biyo nan za ya karkatar da kai zuwa Jos. ko ku zuwa abin nan zuwa ina ba kai kai sun ma a hadin afa shi ya karanta wannan aya wa hadhihi subulu waɗannan hanyoyi da an ka ambata ta ummul yahudiyya sun gama yahudanci don sun rarraba kashi kashi wani majusi haka na majusawa za ka ce ko waɗanne da nasu gunki daban-daban ko ba haka ba wannan sarani a christianity ko yanzu nan cikin kaduna kace ka kidan ya caci taci ko ko da abin nan daban-daban wa sa'ir ahli milal sauran duk masu aqidodi duka sun rarraba wa ahli bid'a da mutanen bid'o'i su yan koki wa ahli dalalat da mutanen bace bace min ahli ahwa ina son zuciya wa shuru da wadanda yake sun sun zan ban fil huru ila furu'a a ce ga abin da an kace su ce a mu kuma ga hadda mun kace mm. wa gairu zalika da wani wannan min ahli ta'abu ga masu tsanantawa fil jadil ga jayayya wal hawli da fadai <coughs> da ku a wafin kalmar cikin kalmomi wa hadi kulluha urdatan lisala dukan su wato hanya ce ta mutum ya taka ya ya ya sulbi ya sulbi san san iya dauke shi wa madinatul su'il mutaqad kuma wato wurin zato ne ga abin nan aqida qala hu ibn atiya wannan ibn ya faɗi wannan magana zalikum wasakum bihi wannan fa shine ubangijin ku ya umarce ku da shi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro yayi takararin shi ala sabilit tawkidi wala ma wala ma kana siratul mustaqim huwa al-jami'u eh, lokacin da shi hanya wadda a tsaye ta musulunci ita ta tara abubuwan da Allah ya azama mutum wa amara ta'ala bi kuma Allah ya ce a bi shi wani hana subul musayya kuma ya hana hanyoyi waɗanda yake sun bamban sun amuyagu ta mazalika bi taqwa allati hiya ittiqa'un ya ce wata ƙulla ku ji tsoron Allah ko kuma abin nan zalikum ku bi la'allakum tattaqun kun gane ko manita ba sai raɗa ku duk wanda ya bi hanyar Allah naja ya tsira abadi abadiyya tsira ta har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma ya tabbata bisa ga arziki na har abada to salafu ma ataina musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tawfilan li kulli وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون kullum ana tauhidi iri biyu akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya shine sifofin ubangiji na zatinsa waɗanda ya nuna shi mai ikon aiki ne وجود قدم بقاء مخالفة قيام بالنفس وعلانية سمع بصر كلام كونه سميعا وبصيرا ومتكلما قادرا قادرا ومريدا وعالما وحيا متكلما waɗannan duka suwofi ne na abin na zafin ubangiji da an kwana ana su. ba mai ganin an taɓa al'adar shi saboda haka ba a faɗa to ba su ake kokarin karantarwa ga addini ba in an faɗe su don a nuna kenan ubangiji shi ya cancanta da sifa ta uluhiyya uluhiyya ba mai doka ba mai bayarwa ba mai amshewa sai Allah saboda haka shi ɗaya ake bauta ma duk abinda za a ce wannan ibada ce ko ta magana ce ko ta aƙida ce ko kuma ta aiki ce duka Allah ɗaya ake cewa ba a wani to sanin wannan shi yake ce tauhidul uluhiyya shine kalmar shahara ke karantarwa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba abin wa sai Allah bautan nan kuma ba yadda kake so ba sai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzon sa ya nuna mana yadda ake bauta masa shine Muhammadu Rasulullah kun gane bambanci da kun kwana kuna abin nan wujudu kidamu wa kaunuhu alimun wa sami'an wa duk wato abin da ba ku ba komi ba eh tauhidur rububiyya bai hana bai hana bai hana bori suma bayyana ta'ala bayan abin da ya gabata an bayyana ta'ala ana hada tausiya a kadima wato wannan wasiya jiya ba an yi wasakun yi ba hmm. wato kadima ce lam ya zal wasa ha kullu ummatin ala lisan nabiyiha wato tun azal wato abin nan Allah na yin wannan wasiya zuwa ga mutane ta hannun abin nan bakuna annabawansu waj'aluha kitaban kama shi kama shi kama hiya wato ya mai shi littafi kamar yadda take munazzalatan lakum wanda an ka saukar mu kama hiya munazzalatan lakum kamar yadda an ka saukar da ita gare ku ayyuhal ayyuhal mukallafun ya ku abin nan mukallafai na wannan al'umma abinda an mukallaf wanda an ka azamu aiki ba aza mutum aiki sai ya balaga yana da hankali kun gane to um, shi ne yace sun ma'ata ina mutal kitaba wato don a nuna kenan wannan tausiya wato ba ga musulunci ɗaya ta zo ba ko abin na yahudawa da sauran masu addini duka na inda na samawi ne akwai irin wannan tausiyya. wato mun ba musa littafi wasan mai na taurat mun kawo sunan littafin taurat summa wa summa litartib al akhbari domin in ya zan tarhibin zakuwa ne taurat tana gaban qur'ani tamaman allazi asana mun ka adana mun ka ba musa littafi wanda da suna taurat wanda yake mai cikakken ni'ima alallazi ahsana an wato bisa ga abin nan tamaman alallazi ahsana wato mai cikakken ni'ima ga wanda yayi abin nan ya kyautata tsayuwa ga hukuncin Allah bil qiyam bihi wa tafsilan sannan kuma ya zan bayani cikakke da kullu shay'in ga komai hutaju ilai wanda ake bukata gare shi dini na addini wato akwai bayanin komai da bayanin abin da ake bukata na addini cikin taurari wa hudan kuma an ka sanya shi shirya wa rahmatan kuma an ka sanya Musa tune bani Isra'ila bil qa'ira bihim yu'minu wato tsammanin suna yin imani wato gaggamuwa da ubangijin su ga tashin kiyama kun gane ko wa qaddama alaihim fasila aka wal alahum bil qa'ira bihim yu'minu la'allahum yu'minuna bil qa'ira bihim tam ci gaba wa hadha wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu واتقوا لعلكم ترحمون to wa hadal qur'an sannan shi wannan qur'ani wato in taurat ne wato duk Allah ya saukar da su dan ya bayyana abin hukunce hukunce waɗanda an wajibai akan mutane eh, ko waɗanda an ka hana an anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi mai yawan albarka kasirun mai yawan albarka duniyan wa ukhra amfanin da duniya da lahira ay yazidu ala tawrati ya qaru akan tawrati bil barakati domin abinda albarka wato amfani in an ce yaro ne mai albarka ma'ana ce yana mai amfani ko mutum ne mai albarka yana amfani mutane kun gane fatabi'uhu ya ayyuhal mukallafun ya ku ba ma adinna masu hankali waɗanda an ka azama aiki musulmi wato ku bi shi bil amali bi ma fi ku yi aiki da abin da cikin qur'anin nan wattaqu bihi al kufra ku kare kanku daga kafirci da shi wal ma'asi kuma ku kare kanku daga zanubai eh, abin saboda bin qur'ani la annakum turhamuna ko za a yi tausayin ku kun gane kuma to anzalnaku Allah ta kulu أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين wannan ƙur'ani Allah ya ce mun saukar da shi Allah ta ƙulu don kada ku ce ranar lahira a to za a yi muku hisabi ku ce don kada ku ce inna ma unzila kitabu qaifa qa'ifatayn min qablina a ce a a waɗanda an gabanin mu Yahudu da nasara an saukar musu littafi don haka sun kabi annabawa mu ko ba saukar muna ba don kada ku ce haka nan an saukar muku kaga qur'ani wa in kunna an dirasin da gafilin kuma su kada ku ce su an ka saukar littafi kuma karatun su ba mu sani ba don ba mu iya harshe irin nasu ba wato mu abin nan mun shagala daga ba mu san karatun su ba la'adal ma'rifatina la'adun ba mu san harshen su ba ah, abin nan in la sabbi na domin ba lugan mu bace to don kar ku ce haka na an ka saukar da qur'ani da lugan ku to ci gaba Auta ta qulu أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون كوكما أصل كبير عن القرآن أنت قولوا دانك أكوكرا آه، لو أننا أنزل علينا الكتاب دا ديمو أصل كرمونا لتعفى كما يبدأ أنك سوكا مغدا أقبانا مو لكنا أهدا من دمون زين من هيسو شريوا إلى الحكي زوا li jawdati azhana domin mun mu ya hina su don karkace haka nan to faƙar bayyana bayyinatun to galibi littafi ya zo muku wanda yake bayyanan ne bayanun abyana min ma fi kutubihim wanda littafi wanda yake bayani ga abin da a cikin littafin su ya zo muku kuma rabu daga ubangijinku wa hudan kuma shirya ne wa rahmatu kuma rahama ne liman tabi'ahu da wanda ya bi shi faman azlan man kaza bi atla wa sai hizalunci ai ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya ta ayoyin ubangiji ya wato ya qur'ani wadanda an ka sauka cikin qur'ani allazi huwa hudan wanda yake shine shi ramatun da fa arada da anku ya kauda kai daga rishi takaziban laudon karyata shi ba wanda yake zalunci sai dai ai daidai da shi wata dafa an hasan nan kuma ya karkatar da mutane daga gare shi fa la allam man fa'al zalik ba wanda hizalunci bisa ga wanda ya haka nan ya ki imani da shi kuma ya kokari ya hana mutane gane shi فمنع الخيرات فمنع الخيرات النفس يا abin nan ayyuka na da kansa wa man taba tarika kuma duk wanda ya bi shi kun kokari ke karkatar da shi wane ne zalunci bisa ga wannan sanan jazil ladina yasdukuna an duk waɗanda yake suna kokarin karkatar da mutane daga ayoyin mu to za mu saka musu da mugunyar azaba wadda ta tsanani bima kanu yadun don abin da sun kaza suna yi na karkatar da mutane kun gane ko to Allah sauka hal yanzuruna illa an tadiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati babu ayati rabbika يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هل ينظرون أي ما ينتظر المكلم masu ƙaryata wa ƙur'ani ba su jiran komi illa an yata ya humul mala'ika fa suna jiran mala'iku su zo musu da azaba da qabla arwahin don su karɓi rayukansu au ya ce rabbuka ko ubangijin kai ya zo musu wato al'amarin sa ya zo musu au itiyanan ilahiyya wato zakuwa ta wajen ubangiji ba musan san yadda take ba la na ruhu ta ba musan san yadda zai zo musu ba wa huwa aslamu min taqdiri Malam lam yuridi ma yuridi ilmun duk abin da yake ba ce ga yadda yake ba ka ce ba sani ba Allah ya sani ya fi kun gane ko Allah ya ba da ko kun ba su jiran komai sai suna jiran wato sashen ayoyin ubangijin kai zo musu ai alamatihi wato alamomin qur'ani addalati ala sa'ati wadanda yake suna nuna wa sa tashin kiyama yau mai ati balu ayata da ranar da sashen ayoyin ubangijin ka masu nuni ga tashin kiyama ya zo menene waɗannan ayoyi su ne rana ta fito daga yamma magarabe magarabiha bayan ta bace kuma ta koma gabas kama fi hadithu sahih kamar yadda ita cikin bukhari da muslim na cewa wato akwai lokacin da rana za ta fito bayan ta bace sai ta koma yowa gabas wato ran nan radda irin wannan aya ta zo la ya fa'u san imanu ha wato in rai ta yi imani a ran nan ta yarda cewa abinda Allah ya aiko mana gaskiya ne to wannan imani ba zai amfane ta ba lam kun amana min qabl wanda yake da ba ta yi imani gabanin wannan aya ta zo ba ta yi imani ba to ran ko ta yi imani ba zai amfani ba kun gane ko ai ta lam kun Amana min qabl tulu shamsi rai kafira wanda yake ba ta yi imani gabanin hitowar rana daga yamma ba to la ha imanu ha ba da zalikai bayan rana ta fito daga daga yamma ta yo gabas to nan ko ta imani imanin ba zai amfani ba kamar mutum yana bai tashi imani kafin da ajali ya sauko gare shi kamar na fir'auna ko ya da ko ya musulunta musulun ba a karba aw san mu'minatan asiyatan lam takun kasaba fi imani akhira ko ko mu'mini musulmi ne yana da dan imani amma bai yi aikin kwarai ba bai damu da yin sallah bai damu da yin ayyuka na addini ba sai radda rana ta fito daga yamma zuwa gabas ya ce a ashe abin haka yake bari in tashin kara to ko yayi ba da ba da lada sa'atun ai la tanfa'u ha tawbatu ha wannan tuba na ba ya amfani kamar fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi ruya arwayatu an sufwan ni asha al-muradi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya ce babu babu min kibalil magharibi masiratu ardin to akwai wata kofa wadda wajen yamma masiratu masiratu masiratu ardihi aw qala yasiru ar-rakibu fi ardihi 40 sanatan wato abinda a tafiyar fadin sa ko kuma wanda akan dabba kamar mutum akan doki ya hau yana son daga wannan gabar wannan gefen kofa zuwa gefe guda wato zai yi tafiya shi in arba'in suna shekara arba'in khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqa samawati wal kuma Allah ya halitta wannan kofa tun radda ya halitta samai da ƙasa mautuhan li ta budadda ce don wanda zai tuba ta shiga la yughlaqu hatta tulu ash-shamsu minhu ba a rufe wannan kofar komi laihin da mutum ya yi ya tuba ana karɓa tuba shi za a karɓi tuba shi ya bi ta wannan kofa sai dai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ranar ko mutum ya tuba ba a kharajahu tirmizi daga yamma eh, minhu min al-yam min al-garbi kenan ranar za ta fito wannan kofar kenan eh ta wannan kofar kenan ranar za ta fito a'a akwai kofa tana nan bude ko da yashi mutum yayi laifi ya tuba za a karɓi tuba amma ranar da rana ta fito daga yamma ta da hotel tirmizi tirmizi ya hada wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahihun wa hi kitabul isha'a ya ta cikin wani littafi da ake mai kitabul isha'a wato na abin nan bayyanawar ayoyi fi da sa'a ma'ana su ga abin da a ciki shi wannan littafi da ake mai kitabul isha'a min al da akwai daga sharuɗa alamomin tashin kiyama al idza masu girma tulu'u shamsi hitowar rana min magarabi har daga yammanta wa khuruj dabbatil al sannan da fitowar wata dabba ta kasa daga abin nan ana ce mata dakatu sale wa hadani ayyuhuma sabaq al akhar wa waɗannan ayoyi biyu da hito wannan dabba da fa hito rana daga gaba daga yamma kowane ya fara zakuwa ala asarihi ah, wato ayyuhu ma sabaka sabaka al'asir ala guda sai ta hu baya gare shi fa in dala ati shamsu qabla eh, in ya ran da ita ta fara hitowa kharajat dabatu duha yawmiha da wan shekare da safe sai dabba ta hito au qariban min zalika ko kusa ga wannan Wa wayan kada ad dabba in dabba ta fara hitowa qablu gabanin an hitowa rana ala ati shamsu min gobe sai sayran ta abin nan ta hito daga yamma wato wanda ya tawo guda sai biyo amma ba san wanda zai fara zakkuwa ba eh ta intazuru wato Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu intazuru ko jira ɗayan wadannan al'amura inna muntazirun mu masu jira ne gare ku masu jiran zalika wannan fihi tahdidun ala haddi yi maluma shi ito wato kama a ce yi abin da kan gada ma kun ga akwai karwa ciki kun gane ku wa zalika li'annahum la yantazuruna ma zikr domin ba su jiran wannan ayoyi da an ambata ba su zo ba su jira li inkarihim ba su domin suna musun tashin kiyama wa ma ba da huda din da bayan shi ah, wa inna muntazirun zalika alhali mu ko muna jiran wannan dukun gare ku lin shahida ma ya hillu bikun don muga abin da ke akuwa gare ku musu il aqibata na mugunya akiba wa husni ha ko ku kyawanta da na gare mu ku ba ku yarda da ita ba ba ku tsammanin ta zo to ku yi ta yi mu muna nan muna jira idan mun san za ta zo da kyawun halin ta gare mu da rashin kyawun ta gare ku kun gane to ma bayyana Allah ta'ala anna sabila fil mustaqim kuma lokacin da Allah ya bayyana cewa hanyar shi wadda hanyar shi ta kwarai wato me ke take kuma wahidun hanya guda ne wa anna kuna subulan bayan shi akwai wasu hanyoyi waɗanda an ka hana abi mana al muslimina min ya hana musulmi su bi su fa tafarraq bihim an sabil domin wanda ya bi waɗannan hanyoyi wanda ba na Allah ba to za su raba da mutane zakara fi ma ya fi wato gashi ya ambata ga abinda ayar da attafe annal ladina tabu tilka subul wadanda sun kalli wadannan hanyoyi wanda ba hanyar nan guda ta kwarai ba fa faraku dan sun rarraba addinin su bi hada bin hanyoyin nan kowa ya bi wannan kaza wannan kaza fa laysu ala hudu ba kan shirya suke ba إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم kanu ya fa’alu. Ta ga bayanin sunan nan yazo innal ladina fara dan lalle waɗannan da rarraba addinin su bi ikhtilafin fi sun ka saba ciki ba da hu wata wa ba da sun ka rike sashe sun ka bar sashe za su ce ai muna sallah muna azumi duk mai sallah mai azumi ai musulmi ne amma bayan haka nan sun bar muhammadu sun koma ga wani tijjani ko ko sun koma ga wani bakadiri ko kadiri wa kanu shi'an kazan jama'a jama'a firaqan wato jama'a jama'a fi dalika ga wannan wa fi qira'atin faraqu wato sun kalarraba da addinin su ai taraku dinin sun ka bar addinin su alladhi umiru bi wanda anka umarce su da bin sa wa kuma ahlul bid'ah sune mutanen bid'o'i wa turqil lillah da hanyoyi na bata mimman yadda unal islama in kace ce don me kuke hakan ce a tsaye suke fari abba kyawu salati abba kyawu wata don su ɓadda mutane kun gane ko to ina ne ya tabi unal hawa suna bin son zuciya wa yudaifu musulmi muslimi rauna na muslimi bi tabriki kalmatin suraba kalma muslimi wa lalihin da badda su an tariqil huda daga hanyar shari'a wa rahmat kuma su badda su daga hanyar rahama rawa abu dawud abu dawud da tirmizi sun ruwaito a muawiya kala kama shi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam muawiya yace manzon Allah ya tsaye cikin makala yace ala ku saurara to inna man qablakum min ahli kitabi wadanda an gabanin ku masu addini gabanin ku wato yahudu da nasara ibtaraqu ala tantaini wa sab'ina milla sun kasu har har abin nan um, reshe reshe daban-daban wato aqina aqida ya kasu 72 wa inna hadhihi al-umma amma wannan al'umma ta musulmi satabtari qala 73 wato za ta rabu abin 30 da abin 73 sintani wa sab'una fi 72 duka cikin wuta suke wa inna hadhihi al-umma wato guda ɗayan aljanna wa inna hadhihi al-umma wannan al-umma satabtar qala 73 wa wahida fil janna abin nan wannan al'umma za ta kasu wato 73 wato daga cikin su 72 duka suna cikin wuta wa wahida fil jannati guda daya cikin aljanna wa jama'a jama'atu ita ce wadda abin abinda annabi yake yi kun gane A sai abin nan kamar misali mutum ya tashi tsakanin rana ya dora sallah ko ya dora wani abu eh, ya dauke ta farilla in an ce ba kyau ce sallah ba kyau kun gane ko hmm. don an ce a yi sallah to amma da an ka ce a yi sallah saki an ka barta ko yadda ka yi kaga dama ka yi akwai shari'a wa ana abdullahi min umar an rawaito daga abdullahi min amr min al-as qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ya ce inna bani isra'ila tafarraqat ala 72 milla bani isra'ila yahuda sun kasu wato abin nan jama'a 72 wa satabtari ummati ala 73 milla amma wannan al'umma ta musulmi ta wayan jin annabi za ta kasu 73 kullu hafin nar dukan su cikin wuta suke illa millatun wahida sai aqida guda qalu sai sahabbai sun ka tambaye shi wa man hiya wace ce ita Su wane ita wannan al'umma ya rasulullah ya manzo Allah kala yace man kana alama an alai wanda yake akan abin da nake akan shi wa ashabi da sahabbaina saboda aka komi mutum ke yi ce ina wani sahabi ya yi wannan abu in ba yi ba kai kai dan wuta ne <laughs> sun kaza ba addini sun kaza kashi kashi lasa minhum fi shay ba abin da ya hada ka da su lasta minhum fi shay'in ba wani abu wanda ya hada ka da su aya ko aya anta minhum bari'un kai ka barranta da gare su wa hum minka bur'a su ma sun barranta da gare ka ba abin da ya hada ka da su taqulu arab in fa'alta kaza fa lasta min fa lasta minka in kai kaza ba ni tare da kai wa nasabi ni kai ba ka tare da ni ai kullu wahidin bari'un min sahibi duk wanda ya kaka wani abu wanda annabi bai yi ba ba ruwan annabi da shi shi kuma babu ruwansa da annabi ko ya kwana yana cewa yana son annabi ƙarya shi ke da baki inna ma amurhum ilallahi wato kuma al'amarin su yi musu sakamako zai koma ga Allah ya tawallahu Allah shike jibinta yi musu hukunci thumma yunabbi'uhum fil akhirah sannan ya ba su ya ba su labari a lahira bima kanu yabalun gabin da sun kasu suna aikatawa fa yajazihim ya saka musu da shi wa innahum kanu jahilin domin jahilai ne bi halimar takabu ga hakikanin abin da sun ka sun kai gafili na sun shagala an su ya akibati ba san ba mm, cutar akibar wannan aiki da suke yi ba ay yuzhiru lahum ala ru'usil ishadi wato yuzhiru ko yuzhiru Allah zai bayyana mugun aikin su ala ru'usil ashadi bisa ga abin masu shaida ko ina cikin abin kiyama yace ga wannan sun bi tijjani ga wannan sun bi qadili ga wannan sun bi kaza eh, duk abin da margani duk ga inda za ku kota wai wai ko sabi ba a musu eh to ai ko ni an ka tun da alamu kuma lafiya ya ulama to dan karbi wai wannan rabo 72 eh? rabo 72 da aka suna wuta eh. wai yan ɗari ko suna ciki ne to ai inda sun sun samu shiga cikin waɗannan da sun gode don waɗancan masu mugun tawili wannan ko sababbi ne wani addini ne sabo sun ka amso daga Tijjani ko sun ka amso daga Abdul Qadir shi ko daga Allah ya amso ashe wani addini ne sabo ba su shigo eh. ba da ba su ciki don lokacin da abin na akwai wani tafi na da ni bayyana shi a ta kasu kaza shi abin nan ya kasu kaza mutane na sun kasu kaza sannan babu tijjaniya sannan babu kadiriya ana da wani littafi da abin nan me sunan littafin littafin da cikin sai ya abin ne addini da abin da ke rosa shi abin to ci gaba من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وبعد ذكر أهل الضلال بايا أما تمتعنا أتى والبدع إذا متعنا بدعوئي وما سوى يجازون به da kuma an ambaci abin da za a yi masa sakamako da shi ranar kiyama bayan haka nan adba'ahu bi bayani qadari jaza'il alimi nan ayat da aka tafi Eh, wato ya bi ana ana bi da sakamakon gargadon sakamakon masu aiki da abin nan da abin da Allah ya ce Allah ta kawo bisa tsoron Allah wa tauhid da tauhidi tauhidul uluhiyya kun gane ko ne eh, kalmatul muslimin ko mm. ita ce wato kalmar musulmi kalmar muslimin fa kala yace man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya taho da abu mai kyawo wa hiya kullu ma hasanatu shari'a duk abinda shari'a ce mai kyau ne ga da ake ga da ake mutun yayi haka nan alawar kitabi kamar yadda qur'ani yace wasu na da sunna kaulan ko magana ce au fi'lan ko aiki ne au kuma ma'an ko kuma su duka gaba ɗaya kai yadda an kace to duk wanda ya haka nan falahu asharu amsalih za a ninka masa ladar goma ɗin aikin da yayi ai da za a kun ashari hasanatin sakamakon wato alika goma kenan wa man ja'a da sayyati amma wanda ya taho da mugun aiki guda yayi kuskure fa kullu ma ra'atuhu a shari'a qabihan duk amine ne abin da sayi'a duk abin da yake ga shari'a ba daidai bane to wanda ya zo da shi fala yujza ba a saka masa illa bi sai kwatan kwaci ashe kenan don haka wato ga hadisi ake cewa wato har goma goma ɗin aikin mutum da guda ya rinjaye shi ai ina ina mutum kenan domin mugun aiki wanda ka yi sau lada abin nan zunubi guda za a baka amma aikin kwarai wanda ka yi lada goma za a ninka ma har a kara ma Eh, wanda yake guda guda ɗinsa ya rinjaye goma goma ɗinsa ai Allah tsare mu to wahum la yuzlamuna kuma mutane ba a zalunta su waɗanda sun kafi abin da Allah ya ce la yunqasuna ba a rage su min jaza'ihim da sakamakon su ba a rage musu shay'an komi wato komi kai za a baka sannan kuma in mutum yayi ba a ƙara yayi mugun aiki ba a ƙara masa laifi to ci gaba قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين to wannan wato ayat da ya karanta summa sharaha ma an addinin islami an kai bayanin ne addini na musulunci alhaki wanda an na gaskiya alladhi amara ta'ala nabiyahu wanda yake Allah ya umarci annabinsa an yad'u an-nasa ilayhi shikire mutane zuwa gare shi hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqatu har haqiqanin addini ya bayyana ga wanda ya niyyar wato ga wanda Allah ya niyyar shi shiryar da shi wa yadullu man arada dalalata ko kuma wa yadillu man arada dalalata bil iltibasin kuma da an bayyana wato wanda ya niyya bata wato zai bayyana da bata shi bil iltibasin babu wani rikici hmm. fa qala yace kul an ka ce ma ce inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqim ni lalle ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga hanya wadda an madaidaiciya dinan wato ita addini kiyama wanda a tsaye sosai kun gane ko ni dinan qayyiman Allah ya sanar da ni addini wanda tsaye sosai millati ibrahim wanda yake shine aqida ta ibrahim kun gane ko hanifa wanda yake karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya wa ma kana min mushrikin kuma ibrahim bai cikin masu shirki mai kirawo wani yace shi ka kawo masa daga Allah kun gane ai lam yakun ibrahim min bai cikin ibrahim da dai saboda haka akwai wani abu da an ka dora rubutawa kasan nan ana wai don a karkatar da mutane aka ce wai abin nan ibrahim abin nan ubansa ya abin ya dauko gumakan ubansa yana yawo yana sayarwa saboda biyayya saboda biyayya ga Ibrahim ku diba wannan magana eh, eh. Allah ya sa akwai wasu yan abin yan sanda a wannan lokaci waɗanda sun kai imani sai suka bi suna suna abin nan suna karɓo waɗannan takardu eh, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كما كتين ضد بيان الدين إن صلاتي ونسكي وتصلاتا wani suke da duk abubuwan da nake yankawa na ibada kamar layya da hadaya da abin nan zanen suna da wane ne wato ibadati min hajji na hajji wa gairihi da waninsa wa mahaya rayuwa ta duka ko ni zan yi ko da bacci zan yi sai yadda Allah yake in yi ko eh, abin nan eh, bayan gida zane sai in yi kamar yadda Allah ya ce wa mace aka na mutuwa ta kuma duka lillahi na Allah ne rabbil alamin ubangijin talibai la sharika la. la sharika la wa bidhalika umirtu وانا اول المسلمين da yace ni na Allah ne ba yana ne ai babu abin da ba na Allah ba amma abin da yake nufi sai in yi yadda Allah ya ce <clears throat> shine shine ma'anar shi kun gane don wanda bai kafirci bai ihita daga ikon Allah la sharika lahu ba abokin tarewa ga ubangiji fi dalika ga ayyukan da nake yi duka wa bi dalika umirtu kuma da wannan tauhidi na uluhiyya an ka umarce ni in yi wa'azi wa ana awwal muslimina kuma in nayi wa'azi ni ne farkon masu ni kauya ai al munqadina ni ne zan fara yi ayi addini ba wai eh, abin da zama hela mazan yi mutane suna yi na kallo ba eh, ah, wato ni ne farko masu miƙa wuya al'amrillah ga umar ah, ga umarnin Allah min hadal umarci na wannan al'umma ai awwalu man yusari'u ila al-imtisali li awamiri ni ne farkon wanda zai fara yin abin da Allah ya umarta na ayyukansa laysa min khasa'isihi bal kullu ma'murun bi ba yake annabi shine farko to ba shi dai ba duk mai yin wa'azi ya kamata abin da zai wa'azi shi zai fara yi kun gane ko ma'amur mai yi kuta dadiban aslama minhu za a yi koyi da wanda ya mika wuya cikin don kana wa'azi amma ba kai abin da Allah ya ce ba ba mai sauraren ka ce ba shine yake in kaza ba to ci gaba قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وادرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون لديك آية بياني المسلمين قريب حي قريب قل كتير a gaira lahi abji rabban shin wani Allah nake nema shi dan ubangiji na ai ilahan abin bautawa ai la adalbu gaira uban nema wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin komai wa maliku shine mamallakin sa wala ta kasabu kullu nafsin illa alaiha ko wace rai ta yi wani mugun aiki to mugun aikin nan ba zai kowa an tafi ga kowa ba sai akan ta wato mugun aikin wani bai shafa wani wala ta zirwa zira tu udra ukura sannan kuma kowace rai tana nan dauke da nata laifi to ba za ta dauki laifin wata ta kara da nata ba ba ya ta bayan sa a cikin aljihuna in shiga da shi aljanna <laughs> me kai kokari kai da naka wato kowa na da laifi kuma ba zai dauki laifin wani ya kara da nashi ba rai mai mai daukar nauyi ba ta daukar nauyin wani sun ba ila rabi kuma kun sannan kuma makomar ku zuwa ga ubangijin ku yake ya ku ya ku jama'a fa na bi kun ma in ta talifu ne ba ku labari ga abin da kun kazan kuna sabawa ciki wato cikin addini saboda haka ba mai cewa na ɗauki laifin wane ba mai ita na gafarta mu wani sai dai in ya sace ma kuɗi kace na na ya hima sai ka biya koko kana bin sa ba shi daga nan kace na ya hima in ya ce lahira abai ya hewa don bin za a rage وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف خلائف الأرض وهو الله سيني هو أن يسنياك وسو سمية وسو تكين قصا ودن نسو تهو سموت يا أنسو كوكو وسو تهو جمع خليفة أي خليفة بعلكم بعلا فيها ساشا كنا مية مساشي تكي وانا يموت يبرم وانا كو أقول وانا وانا يأدنا ko wanne ya yi tawaye ya kore mai rauni wannan ya kuwa na abin nan fa ba da kuma fauka ba ne kuma ya ɗaukaka sashen ku akan sashe darajatin da darajoji wani ya bashi dukiya wani bai bashi ba wani ya bashi eh, ja daraja wa sharaf da ɗaukaka wal quwwati wani ya bashi ƙarfi wani bai da rauni wal ilmi ya ba wani ilmi ya ba wa gairi hada wannan waɗannan sufofi kun ga kenan fifitawa kun gane ko to kai wanda an ka ba ɗaya daga cikin darajojin nan kada ka ɗauka naka ne ka ɗora alfahari da shi Allah na iya amshewa shi ba wani inna rabbaka sari'ul iqab eh liyabluwakum fi ma kuma abin da yasa Allah ya haka nan bai mai da ku dukan malamai ba ko ku dukan attajire ko ku dukan na ku don ya jarrabe ku ga abin da ya baku liyuzhira almuti'a minkum don ya bayyana da mai da'a daga cikin kula al'asi domin komai an ka baka an ci ga da zaka gudanar da shi cikin jama'a ko kana yi ko ka kai Allah ya zai jarraba ka kun gane wato ko da zama malami mutun yayi yana yiwa zama malamin ne ya sa sanadin halaka gare shi shi ya hiya ma domin malami in ya karkace shaydan mabbi cikin mabiya yake wa tabahu shaydan wa kana min al-gawi inna rabbaka sari'u liqab lalle ubangijin ka mai gaugawar azaba ne ga wanda ya saba masa tun da nan duniya sai ya kunya tashi wa innahu lagafurur rahim kuma lalle ubangijin ka mai gafara ne ga mu'minai ko mai rahama ne idihim ga mu'minai wafil ayati cikin ayan nan da muka ambata ta ƙarshe akwai mina sifatul zatiya wafi na zatin ubangiji kun ga rahama da abin nan gafara abin nan eh, ta ala bina il mubalaga kun ga fa'il in an ce abin nan rahim mai yawan jin kai kun gane kun hmm. shine mubalaga wa akadahu billahi sannan yace inna rabbaka lagafur hmm. wato lalle waja'ala khabara inna asadiqa sifatun jariyatun ala ghairi man hiya lahu litanbihi ala annahu ta'ala ghafurur rahim wato inna rabbaka innahu laghafurur wato ba wai ya tsaya ga wuri guda ba ko da yaushe wato mai yawan gafara ne mai yawan abin da magfiratan wa rahmatan mubaligan ma ya kai iyaka gare su wa ala annahu mu'aqiban bil ardi ko wato abin bil wato kuma zai yi azaba zai zai sakamako wato nace ba za a gitta maka ga aikin ka Eh, musanufan fil ukubati kuma yana yi wa mutum yayi laifi amma da yake yana da imani hmm. a sassauka mai ai maghfiratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in gafara Allah da rahama shi ba ce ake sai dai abin nan mai kaza dai ba wai abu la illa ba da suduri zambi amma azaba ita ba ta zakkuwa sai in yayi alaihi ya zo rahama shi tana zakkuwa ko babu dalili gafara ki tana zakwa ko babu dalili amma azaba shi ba ta zakwa sai an yi kun gane wa qad ishtamala wa qad ishtamala hadi sura eh? wa qad ishtamala akhir hadi sura wannan aya ta karshe ba ita a karshen sura ba wato ta tattara alama ta lamma narku ta kunsa duk abinda sura ta kunsa na tauhidi ne isbata tauhidi na tabbatar da tauhidi wannan nubuwata da annabci wanda risalata abin nan da manzanci ne ne bambancin annabci da risala da manzanci yana yiwuwa mutum ya zan annabi amma ba rasul ba shi ɗaya Allah ke faɗa ma shi ta yi shi ɗaya ko mata shi bai faɗa ma in an ce ya gaya ma wani mutum guda ko mutane ya zan rasul ya zan manzo kun gane waliyi ba ba wahayi ake masa ba wato kowane waliyi ma'ana shi wato wanda a kusa ga Allah wato kenan iyakokin da an ka yi an ka sashi ciki bai kokarin ƙetarewa wato ya zauna ciki in yana ƙetarewa yana komowa sai a ce waliyun ne amun kama kowane musulmi waliyun ne amun amma wanda yake bai ƙetarewa yana yin laifuka sai a ce waliyun hasu eh, ba san shi ba Allah ɗaya sani don an yi shiga cikin gida wasu abin da yake yi <laughs> kun gane ko yake ta yawo wasu abubuwan da yake yi waka ma da kudurati kuma wata abin nan ya ita tura ta bayyana abin da cikon ikon Allah da cikon ilmin ah, wato ikon sa da ilmin sa wal hikimar da hikimar da ya bayyana ciki kamar ta tamat bima mata ta da kamar yadda wato sura ta fara haka kuma ta cika da haka من صفاته تعالى تعرف أن بتسوء من أبنجي والحمد لله رب العالمين بسم الله طب تنقبع بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين to ga wannan sura ita kuma suratul araf araf wato wani gini ne tsakanin wuta da aljanna za a yi magana can wa ayatuha mi'atayn wa sitta wato ayoyinta mai aya mai 96 ne nazala ba'da sad ta ka bayan sura su sami fahiya eh, ka baƙi suwarin makiya duwashin amin wato ita kamar sauran asurorin da na sauka maka duka to aliju mawadi al-aqida tana bayani ga abubuwan da ya shafi aqida eh tana jinya kenan abin aqida wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa menene take karantarwa ba a ce babin kaza huwa inzaru man yatawallawna ghayra lahi Gargaɗi ga waɗanda ke jibinta wani Allah wato ai musu gargaɗi bi halakin duniya wa azabil akhirah nake za su halaka nan duniya da lahira kuma wa anna al haqqa wal batila da'iman fi sirai kuma wato gaskiya da ƙarya kullum faɗa suke yi ana ta jayayya kowa zozayya kuma yadda za mu gani um, to bismillah eh, alif bismillahir rahmanir rahim alifin lam mim sad Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa hada kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne qur'ani an ka saukar zuwa gare ka wato magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun kada shi za akwai wani kunci cikin cikin kirjin ka minhu da gare shi an tuballigahu kada ka ji tsoron kowa ga idan abin da a ciki tsoron kada a ƙaryata ka eh fadi litun zira a saukan ma da shi don kai gargadi bihi kai gargaɗi da shi kai gargaɗi ga mutane da shi wa zikira da mu'minin kuma dan ya zan wa'azi ga mu'minai wato da shi idan humul muntafiquna bi domin su mu'minai su za su amfani da shi wa kullum sannan ka ce musu ga abin da za a ce musu na ittabi'u اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم wato Allah ya ce ma annabi abin ka ce ma mutane kullahum ka ce musu ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da an ka saukar zuwa gare ku na rabbikum daga wajen ubangijin ku shine qur'ani wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu waliyai min dunihi abin da wanda ba Allah ba ai la tattakhudhu ghayrahu kada ku riƙi waninsa tutiquna wanda ke za ku musu da'a fi ma sai yake ga sabon Allah da duk wa'adin da wani ya faɗa ma da ka ba ya ba abin da annabi ya faɗa ba to wannan ya zan abin nan ya zan waliyuka na shaitan kada ku bi shi kalilan ma tazakkarun ana faɗa muku komai bayyane amma tunawar ku kaɗan ce ba asuwa ku kaɗan ce kun gane sai a ce ah, kamar waliyu wani za a ce ƙarya ne to ba mun mun kace ba Allah ya ce ƙarya shi ke yi وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا وهم قائلون وكم من قرية da yawa gari ahlakanaha wanda yake mun halaka shi aranna ha fa ha fa abau da yawa gari wato kullun gari yana na kafirai shi a ƙarya wato kauye kenan domin na musulmi madina ne wato da yawa gari wanda muka yi niyyar halaka shi mun kai mai jinkiri ba mu halaka shi nan da nan ba mun kai musu gargadi fa abau suka ki fa ha ba suna sai azaban mu ta zo musu bayatan cikin dare awon ka'in koko cikin rana suna cikin baccin rana ai kailula sai a dina azaba su musu ai na imuna bil zahira suna masu bacci da da rana wal kailula istiraha istirahatun sun nahar wato hutawa rabin rana shi ai kailula wa in lam yakun ma hanamu ko da babu bacci inda yana hutawa da rana to sai a ce kailula yake yi ai maratin ja a halayen wato azaba tana zakuwa wani lokaci da dare wani lokaci kuma tana zakuwa na harin da rana hmm, fama kana فما كان دعواهم ودوا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين to su waɗanda azaba Allah za ta zo musu da dare ko da rana fa ma kan da'awahum ba abinda an magana su in za mu ba suna na lokacin da azabar mu ta zo musu illa an qalu fa sun ce inna kunna zalimin lalle mu ne mun ka zan azzalumai mun mun ka zalunci kanmu an yi ta mu da gargade mun ka kyawu wannan azaba ta zo gare mu bi iradina anil imani wato mun ka da kai daga imani ha wannan azaba ta zo mu mu adda lahi in ji فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين kuma Allah ce fala mas'alan nan ladina ursilin lalle za mu tambayi waɗannan da anka aika zuwa gare su mutanen da anka aiko annabawa zuwa gare su za a tambaye su kun ji sannan kuma kun kaki kun gane ko wato abin nan sai an yi musu hisabi wala mas'alan nan mursalin kun ba su ɗaya ba har manzannin da anka aika sai mun tambaye su mun yi wa magana ita lokacin da an kara da sauran annabawa to abin a za a wa annabawa tambaya kun yi da manzanci ni an ka abin sannan kuma kuma ga mutane dan me ba ku bi ba Allah tsare mu fala na qusan fala na qusan alaihim bi'ilm وما كنا غائبين ولا نقصنا عليهم بعلم كما زعموا بي موسى ده علم يتكاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا كذا كاي كذا رانا kaza. ko me na khabira la na khabira annahu zamu ba su labari an ilmin bi ma fa'alu gasa ga ilmi ga abin sun ka aikata ko mi ga shi rubuce wa ma kunna ne kuma Allah ya ce ba mu zan waɗanda na faku daga abin da suke yi ba an iblaji rasu kuma mun sa manzanni sun yi da manzanci wal umamin khali haka nan kuma al'umma waɗanda sun ka wuce fi ma amilu ga abin da sun ka aikata ba mu shagala ba don mun rubuce to ci gaba والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون to walwazmu auna kuma ayyuka ko kuma adadin takardun ayyuka shi ma wato abin nan eh, yau mai a ran na ranar abin ranar tambaya alhaka shi a gaskiya a sabu shi a tabbatace au al'adalu ko na atul wazni wato shi a gaskiya shi a adalci sai an auna komi fa ma saqala mawazinuhu wanda yake ma'aunai yanshi sun yi nauyi fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu babban rabo wannan ma'aunin nan musulmi ake wa duk wanda aka wa awo to shi ya fara jin dadi dan bai dawama cikin wa man khafa mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun wa man khaffat mawazinuhu wanda yake ma'aunai zunubban yanzu sun yi sauki kenan abin nan aikinsa na kwarai na mugu yarin gaya na kwarai wa ulaika ladina hasabu mutum wadannan sun sun kai hasara kawo nasu bi tasiri ha ila na domin sun mai da rayukan su za su shiga cikin wuta ma kanu bi ayatina limon don abinda sun zan suna yi na zalunci game da ayoyin mu suna musun ayoyi jahadul haƙi zulmun domin mutum ya san gaskiya ya yayi musunta to yi zalunci to ci gaba وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما tashkurun. to sun ma da an zakarar amara bitti ba ma unzila min Allah bayan yi umarni ya ambaci wato abin nan abin wato abin da an ka saukar daga Allah ko kuma hani an ittiba'i gairi shi wato abin da Allah ya hana kada mutum ya bi shi wa bayyana anna mukhalafata zalika bayan yayi abin nan wa kuma ya bayyana cewa saba mu wannan yu'aqibul halaka yana sawo yana kawo abin nan halaka a duniya cikin duniya wala azaba kuma yana kawo azaba fil akhirah ga lahira to bayan wannan yazkuru fi ma yati ayat da attafe ko ko ayoyin da attafe zai ambaci ma afala ala nasi abinda Allah ya zuba ma mutane min fununin ni'am ni'imomi waɗanda yake masu yawa nau'i nau'i almujibatu lishukr wanda sun ka wajabtar da mutane su gode ma Allah targiban fi imtisalil amri wato abin da yasa Allah zai ce na nayi muku wannan ni'ima nayi muku wannan ni'ima nayi muku kaza don ya faɗa da ku ku ce mun gode Allah za mu bi abin da ka ce duka bai ci nabin nayi kuma duk abin da ka hana za mu bari fa qala yace wala qad makkannakum fil ardi mun ba ku iko cikin kasa ya ku bani adam mun ba ku iko cikin kasa. waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka sanya muku abubuwan ci ciki ba ko iri guda ba wanda yake za ku rayu da su qalilan ma tashkurun amma ho gode wa ku kadan ce kwarai wato gode wa ku akan wannan abu gode kadance ai minan ne ganin mu'min da an kai allati an amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima in eh, ko eh, in makanna lakum fil ardi am makanna lakum ga na farko dai mun ba ku ikon kasa eh, waja'alna lakum fiha ma'aisha mun ka basa muku ayyuka na rayuwa ciki wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda mun yi muku ko da yake ba ku godewa sai godiya kaɗan kwarai wala qad khalaqnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لو لوك سوراري وأنا ولك أنا خلقناكم الله يتي حقيقة من هل ياكو يا آدم ثم صورناكم سنة منك سورة تاكو تكن سورة ميكاو صورناكم منك تاكو تكن سورة ميكاو وأنتم في ذهدي تنكنا تكن بايان سبق في تلوغ أوابا أي ومن ni'ama akwai تكن cikin ومي التي an'amna alaikum wanda muka yi muku ni'ima kal qabikum adam sai mun kalita baban ku adam daga ƙasa summa taswiruhu ala suratil hasana mun ka shi cikin sura mai kyau wa taswirukum kadhalika sanan ku kuma kun kai an kai an kai suran ta ku haka nan ala shakarin ladhi antum alayhi bisa sifa wanda kuke ba yi kamar maciji yana jan ƙasa ba yana da cikin sa walam na al-sura takum mithla su suwari ba al ba musanya sura ku kamar sauran dabbobi ba ku diba wannan abu sun maƙulla mala'ika ta sannan kuma ga wata ni'ima babbar da an kai muku bayan wannan sura bayan wannan ni'ima da an kai muku mun ka ce ma mala'iku isjudu adam isjudu li adam ku yi ga adam an ka ce babanku mala'iku su yi juda su gaishe shi don girmamawa sujudu tahiyatin shine wato sujuda ta gaisuwa bil inhina da dukawa wata tashrifil abd wa tashriful abd tashrifun lil abnai girmama uba ba girmama uwa ya eh, eh, bane wato kenan akwai girma akwai ni'ima ta wuce girmama babanka don girmama wannan za ta zo gare ka kun gane ko wa zalika minan ni'am shine cikin ni'imomi to fasajadu wato sai mala'iku duk sun kai sujuda sun sun kai da'a ga Allah wajen girmama Adam illa iblisa sai iblis ai sajada al malaika kullum illa iblis duk malaiku sun kai sujuda sai dai iblis bai sujuda ba ashe a wannan lokaci yana tare da su lam yakun min as-sajidin bai zan cikin masu sujuda ba ashe kun ga ya zama tun da ya ki baban babanku bayan Allah ya ce a girmama shi kun gane to ci gaba قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال تعالى عن إبليس سي الله يتيما إبليس ما منعك ألا تسجد wato me ya hana ka rashin yin sujuda to kenan me yasa baka yi ba domin hanin hani tabbatarwa ne mm. me hana ka baka yi sujuda ba ga Adam idan amarka lokacin da ni umarce ka قال ابليس اللئيم سير ابليس ne sai ce ana khairu minhu aina hishi ya zai yi sujuda ga wanda da shi ta yaya da shi shi khalaqata min nar ka halitta ni daga wuta mai haske da zahi ba mai iya taba wa khalaqata min tin ka halitta shi daga laka ta ko wanda ya taba shi ta ya wanke hannu wan nar khairu min tin wuta ta shi laka shi ne ko li'annaha jismun nurani domin wuta jiki ne na haske wa qad kun gane ko ita ko wata laka wa qad ahada tariqa sawabi to shi abin nan shi shaytan yayi kuskure ga hanyar kwarai li'anna nara fiha al-shiffa domin wuta babu natsuwa ciki ko akwai wa shi tashin hankali ciki wal irtifa kuma tana ci barbar wal iltirab kuma ba ta tsara wuri guda ba wa matinu amma laka fa sha'anuhu arzana natsuwa tana nan yadda take wa sabr da hankuri ko an yi mata ba ta taba kowa wal hilma da dauka hankuri sabr wa ta hankuri ba za ka yi fushi ba al hilma ko an yi ma abin da ba za ka yi kuka ba shine hilma Eh, wata sabota kuma kullum tana abin laka ba ta motsawa wage tini sababul hayata kuma cikin laka ake sababin rayuwa dan cikin ke shuka har abin nan kuna shuka cikin wuta eh, wage nari sababul halaki wuta kuma akwai sababin halaka duk wanda ya fada cikin wuta ashe kenan bai san shi ba ta ciki ba dan da yake gani kawai shi yace a abin nan sai ba da hankali to eh wato wannan shi yace wato dan nahi shi don abin nan gashi ga inda an ni ga inda an kai shi ga inda an kai shi to shi gaba قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج In naka ni na fa fa bin ni na sai Allah ya ce ba'a na ya ce mai shi ka shaiɗan to ka hita daga aljanna. Waƙila na sama da ka hita daga cikin samai. Kamar ya kona laka Allah ta ya bashi halarta a gare ka kai girman kai cikin aljanna ko kai cikin sama. Fa a karu suna na daga gare ta baza. innaka karna sagin kai kana cikin kaskasatu domin mai girman kai abinda aka sakamakon sa a kaskasta shi ai adalilin kaskasaci fa u takabburi at-tadlil abinda aka sakamakon girman kai a ta mutum wal mutakabbiru la yalinu al adawa kullun cikin kiyayya suke ba shi bal ya tafakkaru fi wujudil intiqam kullun tunane yake ya zan ce in mai kaza kullun tunane yake ya zan faɗa don abin a ta ne to kana abin da yace قال أنظرني إلى يوم يبعثون to da an ka ce ya hita daga cikin aljanna ko ya hita daga cikin sama maimakon ya ce na tuba sai tunanin zai ya zai sa adam ya halaka kala iblisu ya tulubu min yana nema ga ubangiji an ya mudda shi umri ya awaita ran shi ne yanta kima min adam don ya yi azaba ga adam kirama gare shi allazi huwa sababu halaki shi yayi min sababin halaka saboda ka ma sai na mai azaba allah ina an anzirni ka yi min jinkiri kenan ka bani dogon rai ila yau a atun har ranar da ake tayar da su ashe ya san kenan akwai ranar tashin kiyama wanda ya kai tashin kiyama bai kuma mutuwa yana cewa kenan a bashi rayuwa har abada ba zai mutu ba don kada ya mutu kun gane ko kana قال innaka minal munzarin to kala sai Allah ya ce masa kala Allah ta'ala lahu innaka min munzir kana cikin waɗanda an kawa jinkiri wa fi ayatin ukra ila yawmil waqtil ma'lum amma ba jinkiri har ranar za a yi bushi na busa ta ta karshe ba ta farko da kowa zai mutu ranar kai za ka mutu kun gane ko wato eh, shine abin nan lokacin busawa na karshe waqtul na al al'ula. falamma alima iblisu bi ta'khir umrihi al lokacin da gane an bashi lokaci mai tsawo to ga abin da ya ce a na samu lokaci da zan halaka adam da shi da yayansa wanda yake su a sababin halakata ga abin da ya ce ma a malafa bima awaitani aqudan lahum siratuka almustaqim to ƙara sai ishe jikan shaydan yace ma Allah fadi ma agawaitani ina rantsuwa da ɓatarwar da kai yi min udanna lahum siratal mustaqim lalle zan zaune musu hanya kawai da daidaitatta duk hanya ka ta kware zan ta in rihe ta karkatar da su kun gane wato adam da shi da ɗansa ya san ashe adam zai haifi ɗaya wato zai hana su bin hanyar kwarai to sun mala'ati yannakum sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين to kuma sai yace la'atiyannahum wallahi zan zo musu min bayni aidin gaba gare su zan taho don in karkatar da su wa min khalfihim kuma zan zo musu daga baya inda ba za su gane ba ai atawajjahu ilaihim ina fuskanta zuwa gare su bil igwa da halkarwa gaba gare da baya gare wa na amma zan zuwa daga dama wa an shimali kuma wajen hagu ba zan zo ba لا ياتي من ايمان ba zai zo daga wajen dama ba wala min shima'ilin kuma bai zuwa daga wajen hagu li wujudil mala'ika alkataba domin kullum akwai masu suna da mala'iku saboda غبا daga دغ بايا daga baya wa وقال ابن kenan ولا يسد ibnu abbas wala yasdi كما yati min fawqin kuma ba ke daga sama ba dan me li Allah ya hulu bainal abdi wa bainar rahmatillahi don kada ya sha maka ce tsakanin Allah da rahman da ba an bawa da rahman Allah saboda haka ba zai zo daga sama ba ta'ala wa kadhalika la yati min tahtin kuma ba zai zo daga kasa ba aidan in ma li annahu mutakabbir mai girman kai ne mai girman kai da ayoyin ƙasa saboda haka bai dukawa fa yaji fa yuhibbul ulu yana son daukaka wa mal itiyani min hakum wa in mal itiyani min hayna fir ko kuma in yazo daga kasa ya soki mutum gudu zai yi saboda haka ba zai zo ba wa yarji'ul ma ko ma ata wanda an ka zo ba zai zai hirgita ya gudu wa huwa yuhibbu talif wal halisan shi shaytan son yake ya talallashin shi ka yarda ko la san shi da ba san yake kore mutum ba lallashi yake kamar shi na kware ne gare ka haje tura ka cikin halaka Allah tsaye sannan yace zai yi musu haka wala tajidu akasaran shakirin wallahi ya ubangiji ba za ka samu mahi yawan ƴaƴan adam masu godewa ba lima an amsa alayhi ganimar da kai musu ba za su gode ba fala yu'minuna ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amrakum ba za su bi umarnin ka ba duk zan yi قال منها مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين مذكوما وانا أنك أيبانتا مذكورا وانا أنك تنفع إذا رحمة الله كهتا لما نتبعك منهم تو والله وان دي أكو الله نارن وادا كانسا وان دي ديك دقا تكين سو دقا تكين آي آدم da amla anna jahannama minkum ajma'in lalle zan cika jahannama daga ku da kai da su ajma'ina gaba ɗaya ainihinka bi ta da kai da ka domin shaitan yana da zuriya kamar yadda adam yake da zuriya wa minan nasu kuma da mutane wa fihi taglibul hadir alal ga'ibi an kace minkun kun ga minkun wato na shaitan ya can da adam sannan amma yanzu an kace mu an shigar da mu wa fil jumlati ma'ana jaza'in man ash-shartiyya ai man tabi aka u'azibuhu wa u'azibuhu dan ya zan fi'ili ana iya mai sai kudi duk wanda ya bi ka zan yi mai azaba zan shigar da shi cikin wuta wa fi ma ya ci min alqisati ko mu ajina shi wa ya adamu su anta ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to wafi ma ya ce min alƙasati nan ga wato ga ƙasar abin nan adam bayan shaidan yayi wannan rantsuwa wato ga ƙasa akwai zikirun ni'imatin lahi li adam akwai ambaton ni'imar da Allah yawa adam da iskanihi huwa wa zawjatahu wa zawjatihi fil janna wato an saukar da shi cikin aljanna ya zauna da shi da matar shi wa annal isga'a ko li nasihati al kuma za a nuna wa in mutum makiyinka ne to in yana yi ma nasiha kar ka saurara kokari yake ya karkatar da kai to khurujul insani min ni'ima wato saurare ga ga abin nan wasiyar makiyi hidda mutum take yi daga ni'ima aw tusabbibul isyana al musabbibul lil khuruj min ni'ima ko kuma yana ma hanya ne ka bi mugunya hanya don ta hidda kai daga ni'ima wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma zai nuna wa in mutum yayi laifi ya tuba to ni'imar da ta kuce masa saboda laifin Allah zai mayar da ita gashi nan Allah ya ce wa Adam uskun anta ka zauna kai wa zaujika da matarka ku zauna aljanna aljanna hawa wato ba hawa dai ba hawa wato ku zauna aljanna ko ku da min haka shi ituma ku ci ku biyu inda duk kun kaso ga ya itace nan ba sai kun yi noma ba wala ta karba ya shajarata amma kada ku kusanci wannan itanya bil akali da ci min ha daga ci wannan itanya a hana ko hiyar hinda wato alkama Fa ta kuna min zalim in kun ci ko za ku zan cikin azalimai don kun yi abin da ni hana ku wato masu zalunta li anfusu kuma ga kawunan ku ne ba kuma ma yukhriju kuma domin kun yi sababin abin da zai hidda ku daga cikin ni'ima allati tatana amani bi hawan da kuna jin dadi da ni'ima da fil janna tatana mata an wannan kuna jin dadi da cikin aljanna kada ku abin kada ku ci in kun ci kun cuci kanku fa wa da kuma shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين to itan abin alkama wurare daban-daban yake akwai wancan da anka nuna ma Adam an ka kai ya taba sai shaidan ya tafi da shi ga wani ice na daban sai fa wasu lahum shaytan sai shaytan ya sa musu waswasi da shi da matarsa li yubdi lahum ma wuri an kuma dan ya nuna musu abin da an karuhe musu nan sa'ati mana al'aurasu domin ya ta duk wanda ya ci wannan ice duk wanda ya yake ni'imar da an gare shi ko ta sutura da ruhi ma jikinka shi ita ma ni'ima ce da ya ci wata abin da zai faru wato suturar da an ka ba su duk za su tsirara kun gane ko wato ya sa su ci don ya nuna musu wato wa kana ne hada ba su gani al'aura su min min ma da kansu ba su gani wala ma min al-akhar ne ganin nauyin abin nan sai mutum ya kawo babansa kusa ko kakansa kusa a ce shi an kawa hmm. sai mutum ya kawo na kusa gare shi sannan zai ga nauyin abin ai zaharat ai zahara da kullum min kuma kubula ko wani wato al'aura shi gaba gare shi ta bayyana gare shi wa kuma al'akhir al'aura abu guda wato ita tana ganin sa shi yana ganin ta eh babu wante wa duburahu da bayan sa wasu miya kullum minhuma sau'a kowane wato shi a wato abin muni na gani la'anna in kishafahu yasu yusi ko yasu sahibu eh, wato domin wato in mutum al'aura shi ta kuranye wato an muna na masa wa tsajiqa ya hasabana alaihim min warqil janna to shikenan adam gashi zan tsirara mata shi ta zan tsirara sai suka zan suna ɗebo yan ganye na abin nan na itacen aljanna suna lullubawa ga jiki suna yawa kun gane ko in eh, ya hasabana alaihim min warqil janna shi kuma yana yana in sun sa sai hirge <laughs> wa na da huma rabbuhuma sai ubangijin sai kire su ya ce alama an haku ma an tarku mashajara ashe ba hana ku wacce itin na ce ka kuci ba wa a lakuma ah, kuma ban ce muku inna kuma a adumu bin shaidan gare ku makiye ne mai bayyanan da kiya ban gaya muku ba bayyanal adawati ban gaya muku ba lita kare qala rabbana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين da Allah ya musu wannan tambaya kala sai suka ce أنفسنا يا anfusana ya من mu mun zalunci kanmu da ma sai tina zan mun kai ma wa in lam taghfir lana ya ubangije in baka yi muna gafara ba tarhamna in baka yi muna tausayi in baka yi baka yi tausayin mu ba lanakunanna min lalle za mu cikin masu hasara to قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to da anka gafarta musu amma kuma sai an yi ladabi kala sai Allah ya ce musu ihbidu to ku sauka daga aljanna kun ga ba don wannan ba kenan da mun huta mm. kun gane ko mm. ai ku sauka nan kan ga da yawa ku duka da mai tamaltu ma da abinda kun ka tattara alai gare shi min zuriya kuma na zuriya ku eh bidu illa alku ba zuwa kasa ba luka libana adun sannan kuma za a sa kiyayya ga sashen ku ku jin ku ƴaƴan naki kuma za a sa ku ta kiyayya da juna gashi nan ana sai